بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله السلام جماعة إرهو جويني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحبل من الناس وباءوا وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون السلام عليكم جماعة لإربانورا بفآيك إركاني ngono nun ka non kakko ittagare koye gono ci ka lan yadurukum illa adha kaci no ngo yahudiyoydi bamete akoy bara ba meti akwai baron no ka mana no kabiya na no mana ibetar dira ka kai to na bara barfu kan bahin kano cuta no aslama hinne wasu hin kano cuta no mana addini kuna bilino ga mana lafiya kuna illa aza fasiri cuta kan bahin ka tano sai no cuta ka barno dalle mana magari muru mana addini buru ko bur consistent nano ko no haru kai ka cikin bahin ka cin waya abana marka yaci wa in yuqatilukum da ibne in ka ci hai ka ni ya hono ni kan ba ci hai kan nano humuni yuwallukum al-adbar irko yaci no sai no islam hin ka homudi ko nano ka gari nun ka banna bɛn no sɛn in ka no ciban banne no magari majaika kuzu thumma la yunsarun zurairi banna magari ka so hini ka bi taimako nso bara taimako nteyo ka mbaru taimako ba cene cene cene to har ho irpepe za ta beri pe a ko senni yahudiyoyi senni kuna har ho irpepe bata alaihim dhillah ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا كتشي إن جهيكا نتشانيو نوالان كنسي جعلت عليهم واتو نا أفكا يهوديوغا إربي جهيكا أنا شانيو برنبر شانيو باسافو نوالان كنسي irka ce kana fakanga aina ma su kifu ba mani in ka ko gono in bo bar mabor chere bor waran kan sin sene bo bara to magari illa bi hablin min Allah wa hablin min an-nas magari la kali kari subaci haika akali fasere illa bi hablin min Allah fasere dum din don ci kan nar pepe be mana alkawari ka ku traban nan lagana ni to nin dia don ba ci ka bacci sabu mu hunu la kalkani bon de bel pe charma la kalkani ni na bara la kalkani de la kalkani hun kita ja ku tare pero ko ta halita ga to nin no lalle ala karbati ka akani إلا بحبل من الله أو بحبل من الناس أما ذلك برومنه لا كرتنيو ساكاريري برو برهيكا لا كريكنيو أسلامي كنا يهوديري برهيكا انقونو ساكاريري لا كركنيو هن كا هم سني فسي نوايا فسني سي أسلامي كا تو نيديا برهيكا laakari kaño to amma a kurpeyo bannani rikuya cika waba'u bi ghadabin min Allah amma na kuro yahudo curun berno ci wato berno ka berka yi ka ba safo ni irpe mana birnin cire nga fakoy ga ba safo irpe birnin nga ya fakoy ga ba safo demi alfa lakal kanyo ka boro hunu hen no ka boro hin ka huna sila kal kanyo mu bana kuna lakal kanyo di bine abo barano irpe man yardan mane irpe abo lakal kanyo di ne nani lakal mar ko kani to kan na ka ke che kan na haikar pe ba gana ngam k'a ba u bi ghadabin min Allah mbarakati wato irpe man bringayo barka ye kita nar ka pibe lu mana bringa lu nga fa ko nga ba safo irka mal shi wa fawo wa duribat alaihim al maskana to ngani ma ngani ma be kan pene afawo ci tafsir ko ci nga irka pibe lu ka ci hay ka ana talkatare na ba sa fa halita mo bukata ba sa fa mo cedi mano o mo cedi ndo aka bukata ngana rufe faka nga pene Ba sa basa ya gudu ya he kandu asuton la sa ko ba ma madin ga kai bana handu na handu hay ka rubo ce ne a seno talkatare ko non ba sa fo to irpe ti fa cin wahala ko kai sabuya zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llah kacin wahala ku kai sabu kai barano da mika in kai barabar fu no ka ba sa fo irpe mana ayu ka zuma na diwi ce ayu dinon boka kau ko a sangartawa musonna nan adi wa yaqtuluna al-anbiya da haƙ. ngan gulu ke pe be manan da biyu ka samma kite ngan gun kariya ko wi zalin si bon kana cin na cimi fo bon irpe ci zalika bima asaw zanga mana sabu wa harani mana sabu kuni fene. Bi bima asaw kasi man nan mana sabu kan ta ko ya rahman ba. sabu du kuna penno wa kanu ya'tadun mbar barbar feno ka ba sa fo tikidali kuna non gono tikidali kuna nan gunu ba sa fo ya ci wa kaine frontier ga bono kadali irka ya ci wasu kala ce ya ga buturo a te kuna nan gunu alfayo nun fi musu zan na cin sen wannan gunu ila rakur fe kuna to jama'a ci in wahala wa sabu alfayo irka masattar shirka ma irci tambon kanu kama dan nari aslama a dia da iba ma ma'ayawa an ambori sabo a ciboron sayano wahala a duniya kuna sabo mo kurpei de boron de ko a kuna na hanyar ka tuba in sabo di talkatare na wahala na nawaya na boce ne ko kanan sai na dirgo dirgo la kalkano su hin ka gurin san hunu kuna amma irfe gani ba safo anan no tam bina mu nasiyo irpe mu na nani humbure humbure ha nana wa na wa kurpe irka ga fenna nino irka ma danna ala salamu da ma nunka tafsir kaina anu yanzu ka bin nanu muhammad thani isa tahir wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu